يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد 'yan uwa iyaye mata musamman ina muku sallama ta addinin musulunci ko gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh yabo da godiya sun tabbata ga Allah mutakin sarki mai kowa mai komai wanda a cikin iko da baiwarsa da kaddararsa ya bamu dama da kuma iko muka sake haduwa a wannan farfajiya jami'a barka insha Allah ta'ala masjidu ko madrasatul Khalid bin Walid Islamic Academy da ke nan dusun kura Hausa a cikin garin Mina jihar Nisa a Najeriya mun haɗu ne domin gabatar da muhadara nasiha da babban malamin mu da ya mu mutum daga garin Zaria wanda za mu ji muryar shi Sheikh Bashir Muhammad Lawal daga Zaria ya zo ne musamman domin jiki da aka gabatar jiya na wa'inda Allah alta su da haddace alkur'ani mai girma na wannan makarantar da kuma wanda suka sauke alkur'ani a wannan makarantar wanda jiya kowa ya gani mai idan sabon da ya gani yau muka zaɓi wannan wannan shi ne zaman malam na uku malam ko ce na hudu farko malam ya gabatar da sallar juma'a ya yi kutuba a masallacin kwaso sannan da daddare ranar juma'a malam ya gabatar da littafi da muka gabatar a matsayin daura wanda aka karanta adabul nufus an yi shi a tabi kwatas shekaran jiya tsakanin magawa da sha'i je ma an yi a wannan masallaci tsakanin magaba da isha'i yau ma za a ci gaba da wannan littafin tsakanin magaba da isha'i a wannan makaranta insha Allah ta'ala a yanzu Allah zai gabatar muku da nasiha wacce muke fatan Allah ya sa ta amfane mu ya sa mu ci gajiyar wannan zamar insha Allah ta'ala malam bismillah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 a yau muna lahadi sha tara ga watan jumadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau uku ga watan ɗaya da 2021 Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na makarantar na Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda aka gabatar domin tattaunawa da kuma sada zumunta da kuma isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga 'yan uwa mata ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka dama ku masu albarka ne to Allah ya ƙara muku albarka eh, ba zan rana ta fara yi abinda zan tattauna a kansa insha Allah ta'ala zan ɗauko muku wata ƙisa ce daga cikin ƙisoshin alƙur'ani mai tsarki ƙisoshin alƙur'ani suna da fa'ida daga cikin manufofin alƙur'ani akwai ba da ƙisa na bari. a game da abin da ya faru mutum baya nan a karanta masa wannan labarin a bashi shine ake ce mashi alƙisfatu ko a ce alƙasar suwa sukutun da guda Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da ita ya kira ta da wannan suna suwatul ƙasar daga cikin bambancin kistoshin alƙur'ani da kistoshin da ba na alƙur'ani ba أن القصص القرآنية ربانية قصص القرآن دقى الله فيك الله ليك بعد الأبار سنة النبي دقى تكي أنها قصص وعزية قصصين نوائز دوة قصة جزاء أبا متنقى أجتمع القرآن وعزي أكيمة sannan an da haƙi sadiƙa isoshi ne na gaskiya duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a cikin alkur'ani mai girma to gaskiya ne kissa kuma wani ɓangare ne daga cikin abinda alkur'ani ya kunsu. a saboda haka kissar da za mu yi magana a kanta tana cin suratul qasas ita ce istar annabi musa alaihi salam da ɗaya daga cikin bayan allah da kuma 'ya'yan wannan bayan allah guda biyu mata a cikin alƙur'ani da baki ɗaya allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi musa alaihi salam a cikin suratul baqara akwai tarihin annabi musa kusan tarihin annabi musa da sa sun fi kowace kissa tsawo a cikin suratul baqara sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin kissar annabi Musa alaihi salam da yawa a cikin suratul a'raf sannan ya ba mu labarin kissar annabi Musa da yawa a cikin suratul hud sannan ya ba mu kissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul isra'i da suratul kahfi sannan Allah ya ba mu kissa annabi Musa ya ambace shi a cikin suratul maryam sannan kuma sai aka zo aka ba da kissar annabi Musa alaihi salam da yawa a cikin suratul taha daga nan an sake ba da kissar annabi Musa alaihi salam a cikin suratul anbiya haka nan an ba da kissar annabi Musa alaihi salam a suratul qasas kafin nan suratul furqan kusan annabi Musa alaihi salam har a ƙarshen Ƙur'ani kasa kasa sai da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabi Musa sunanta da sunan kakansa annabi Ibrahim alaihi salam su Allah maɗaukacin sarki ya rufe suratul a'la da su ya ce suhufi ibrahim wa musa to amma ita wannan kissa da nake son mu kalle ta mu fitar da darussan da ke ciki a waje ɗaya kaf Allah ya ambace ta Allah ya ambaci wannan kissar a cikin suwatul qasas kissar tana bin kissar da ke bayani akan النبي موسى عليه السلام فرعون يا يا يحشيش وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الأمل أيعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين النبي موسى عليه السلام كافر ألا يأيكوش أمسعين النبي هو ياسن سوى أجدا فرعون يتاشي annabi musa alaihissalam ƙabilar su su ne banu isra'il ƙabilar fir'aunu su kuma su ne ake ce musu ƙirtsawa ƙabilar banu isra'il su ne mustazafu na fil'ar su ne masu rauni su ne masu aikin wahala su kuma ƙabilar ƙirtsawa ƙabilar fir'aunu su kuma su ne masu sarauta su ne masu gida saboda haka duk ɗan ƙabilar su annabi musa ɗan bora ne amma duk ɗan ƙabilar su fir'aunu shi kuma ɗan mowa ne annabi musa alaihi salam yana tafiya a cikin gari sai ya gamu da mutane guda biyu haza min wa haza min ɗaya ɗan ƙabilar banu isra'il ɗaya kuma ɗan ƙabilar su fir'aunu sai ya gansu suna rigima فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه sai ɗan ƙabilar su annabi musa sai ya ce masa ka taimake ni wannan ɗan ƙabilar su fir'auna yana son ya cutar da ni to me jin gari na ne ai ya fi zaƙewa to shi kenan annabi musa alaihi da ya ga wannan ɗan ƙabilar fir'auna ya zaƙe fawa kaza musa sai annabi musa alaihissalam ya tunkuɗa shi haka yana tunkuɗa shi faƙaza alaihi ko sai faɗi ya mutu annabi musa alaihissalam hankalin shi ya tashi ya ce ya Allah innahu min amali shaitan innahu aduwwun mudillun mubin ya ce ya Allah wannan aikin na shaitan ba da gangan na kashe shi ba ya Allah annabi musa ya istighfari sai aka je aka kai labari cewa fir'aunu ya kai annabi musa ya kashe ɗan ƙabilar su fir'aunu sai fir'aunu ya ba da oda cewa a kamo annabi musa ko a rai ko a mace to a gidan fir'aunu akwai mutumin kirki da shi aka yi ɗin yadda za a zo a kama annabi musa alaihi salam ko a mace ko a rai يدوي سامع النبي موسى عليه السلام إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوا يسي موسى والله من ينظري سنة ننسنا شريا ما ما كرتي يا داعي أخشيك فاخرج إني لك من الناس يسي خبرك من إنا ما نسيها شكي فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين sai annabi musa alaihissalam ya fita daga garin misra haifan yana mai jin tsoro ya tarakka yana tsayawa ya ga waye zai ga fitarsa wato yana bi bango-bango in ya ga akwai mai ganinsa sai ya laɗe bai tsaya a haka ba sai ce rabbi na jini ne alƙaunin ne. ya Allah maɗaukacin tafi ka tserar da ni daga mutanen da suke azzalimai wannan darasin farko da za mu ɗauka a nan kullum miyagu to nema suke su gama da mutumin kirki babu shiri tsakanin nagari da mu shi yasa tuntuni bahaushe yake cewa Allah ya shiga tsakanin nagari da mu nagari na Allah ne mugu kuma na shaidan ne kuma kullum mugu tunaninsa ya zai ya gama da nagari abu na farko ke ba abu na biyu yana nuna mana din yadda aka kai ga shirya ma mutumin kirki ma kirki to Allah subhanahu wa ta'ala yana ba shi kariya sannan darasi na uku ba tsoro ba ne ba gazawa ba ce mutum ya zama ya guje ma abokanan gabansa domin ya tsira da addinin sai kuma tsira da rayuwarsa shi yasa annabi Musa alaihi salam sai ya fita sannan darasi na hudu za mu fahimta a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta guda biyu cewa din yadda mutum ya kai akan gaskiya to sai ya riƙa addu'a din yadda mutum yake ji shi akan gaskiya yake to ya zama yana addu'a so daga annabi musa alaihi salam gashi ya zo zai fita amma kuma mai yace rabbi najini min alqawmi adh ya Allah ka tsirar da ni daga mutanen da suke azzalumai. ashe addu'a ba ƙaramin magani ba ce da take maganin kowace musiba wannan yana nuna mana da halin da muka shiga 'yan uwa ko kada mai wasa da addu'a malamanmu suna cewa addu'a yanfa'u fi ma na zana wa malam yanzu addu'a tana amfani a game da abin da ya riga ya afku na damuwa da kuma abin da ma bai riga ya afku ba idan kina tsammanin wani abu da zai cutar da ke ɗan uwa daga hannu ki faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala kina da wani abu da ya tsaya miki a zuciya na bakin ciki daga hannu ki yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya gagare shi kuma lokacin da bawa ya ɗaga hannu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah a shirye yake amsa addu'ar bawansa kai yan uwa in mun sani mu ƙara sani idan ba mu sani ba Allah hushi yake yi da bawansa idan baya roƙonsa Allah kawai ke da wannan sifa dan adam in ka ce mai ba ni yau ya baka kika ce mishi ba ni yau ya baki jibi data ko citta idan kika zo kika ce ba ni sai ya canza fuska والرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Allah subhanahu wata'ala idan ba a roƙe shi ba sai ya hushi da bawansa amma idan aka roƙe shi ko ɗan adam aka roƙe shi sai ya hushi shi Allah idan ba a roƙe shi ba yake hushi da bawansa shi kuma ɗan adam idan aka yawaita masa roƙo to shi kuma sai ya kushi da mai roƙonsa to yanzu a nan mun ji annabi musa alaihi salam ya fita an masa nasiha an ka masa sirri cewa ga abin da fir'aun yake shirya masa so yake ya kashe shi aka ba shi shawara cewa ya fita ya kama hanya ya fita kuma yana addu'a ya ce rabbi na jini min alƙaunin zalimi وده جناي لا ينزف عن النبي موسى يتفي فلما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل النبي موسى عليه السلام باين يا فتاح سيقام حنيا الجرين دا أكي في مش مدين سنوان جرين دا أكي في مش مدين يا فتاح قصر مصر يقام حنيا زي شجا جرين دا أكي في مش مدين Allah ce falamma tawajjaha tilqa'a madyana a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fuskanci bangaren garin Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil sai yace ina fatan tabbas ubangiji na yanzu zai shiryar da ni hanyar da tafi daidai darasin da zamu koya a cikin wannan ayar shi ihsanu dhanni billah kyautata ma Allah zato duk halin da aka shiga na damuwa to a yi addu'a idan an yi addu'a kuma a ji a zuciya cewa Allah maɗaukakin sarki zai yaye wannan damuwa halin da muke ciki a ƙasarmu da ba haka muke ba sace-sacen mutane kashe-kashen rayuka ƙona ma mutane abinda suka mallaka sace musu shanunsu hana noma hana karatun boko hana duk abin da zai zama walwala ce ga ɗan adam ba mu san wannan ba a tarihin ƙasarmu to sai muka shiga cikin wannan yanayin yanzu abin da ya kamata ne shine mu ɗaga hannu mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fitar da mu daga wannan yanayin sannan in mun yi wannan mu ji a ranmu cewa tabbas Allah zai fitar da mu kada wani ya ji a ranka kada wata ta ji a ranta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yaye mana wannan damuwar da nake ciki ba abinda annabi Musa yi kenan yace qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a Ya ce tabbas yanzu ina da tabbas ubangiji na ya kusa an yahdiyani sawa'a sabil da ya shiryar da ni hanyar da take madaidaiciya inda na fito da izinin Allah inda za ni zai fi shi kun ga ƙarfin gwiwa ce so da aka bawa ana son ya kyautata ma ubangijinsa zato annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisinsa ingantacce yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi kada ɗayan ku ya take ya mutu face yana kyautata ma Allah zato in ba shi da lafiya ƴan uwa ki yi addu'a ki sha magani kuma ki ji a ranki cewa Allah zai ba ki lafiya domin shi ne a shafi shi ne mai warkarwa shi ya saukar da ciwo kuma shi ya saukar da maganin ciwo Allah shi ya saukar da jarabawa kuma shi yake maganin wannan jarabawa so daga wannan darasi ne mai kyau da ya kamata mu kula da shi so daga annabi Musa alaihi salam yace asa rabbi an hadiyani sawa a ya kusa ina fata yanzu kam ubangiji na zai shiryar da ni hanyar suka madaidaici wannan shine darasi na biyar sai Allah maɗaukacin sarki sai ce mana wara da ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqut ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فكير ولما ورد ماء مدينة دع النبي موسى عليه السلام يزور يدي وجند متانا مدين في شروع وانا wannan darasi yana nuna mana ashe alma'u madarul haya ashe ruwa shine abin da mutane suke rayuwa a kansa so da annabi Musa alaihi salam yana shiga garin Madiyan inda ya fuskanta shine ne inda ruwan Madiyan yake ya je wajen da ake ɗiban ruwa kamar yanzu misali a ce nan a nan garin ne na misali sai a ce akwai wajen da shi ne matattara duk a nan ake ɗiban ruwa duk da rayuwar mutum ta yanzu ba irin tasu ba ce to sai ya je wajen ya gangara domin ya sha ruwa da ya je wajen waje da alaihi ummatan minan nasi ya sai ya tarar da wasu mutane a cikin jama'a ya suna shan ruwan sannan suna shayar da dabbobinsu annabi musa alaihissalam ya gan su mutanen suna shan ruwa kuma suna shayar da dabbobinsu wasu kuma suna ɗiba domin su tafi da ruwan gidajensu wawaje da min dunihim ta zuda. a gefe guda su sai ga wasu 'yan mata guda biyu su kuma ta zuda. su kuma sun koma gefe ba su shiga ana cakuɗi ɗaniya da su da maza ba wawaje da min dunihi mumra'atai ne ta zuda ya samu wasu mata guda biyu su kuma sun koma gefe ba su shiga cikin maza ba maza ne suke ɗiban ruwa kowa in ba ka yi ba nuri kowa da gugarsa kowa da abin ɗiban ruwansa kowa da dabbobinsa sai ya ga waɗannan 'yan matan su kuma guda biyu sun koma gefe ba su ga cikin maza ba wannan na nuna mana mahimmancin kunya da kamun kai 'ya mace ba amfani ga 'ya mace idan ba ta jin kunya bahaushe tuntun yana cewa kunya ne kyau ce ga kowa amma ta fi kyau ga mace ‘yan uwa hatta kafin zuwan musulunci mace tana da kunya mawaki yana ba mu labari yana cewa saqatan Nasifu wa lam turid isqatahu walatu wattaqatna bil yadi mawaki tun kafin zuwan musulunci yake wannan magana yace muna zaune sai ga ta tazo wucewa sai nasif din ta yi fai ne nasif An Nasif zani ne da mata suke sa bayan sun sa riga sun daura zani to sai kuma su kawo wani zani su tsora a nan ya zama tsakiyar jikinsu shi ba mayafi ba sannan shi ba gyafto ba tsakiya ake sa shi ne ake ci mashi annasi to tana tafiya sai wannan annasi din nata wannan zanin nata da ta daura kamar a ce majanyi sai ya fa'i cikin maza ko gefen maza ya ce fatana walatu wata katna bin yadi sai ta je ta ɗauko ba da gangan ya faɗi ba ba ta so ya faɗi ba amma ya faɗi a gaban maza ya ta yi fatana walatu wata katna bin yadi sai ta tafi ta dunkusa sai ta haka sai ta ɗauko kayanta ba ta son a ga fuskarta wannan baka kafin zuwan musulunci ne ba ashe kunya babbar abaci musamman kuma ga yamaci kamun kai da natsuwa ana bukatar shi ga yamaci baya halatta ga yamaci ta zo tana shakuɗe ɗeniya da maza ba ta jin komai wata ma makaranta za ta kawai sai ta sai ƙotai a hanya kawai shi sai na sai tarkacin ƙotai ita da ƙawarta. kuma ga ƙur'ani ta sa a hammata ta makale shi kila ga jaka a cikin jakan nan akwai bulugul maram akwai riyadu salihin akwai risala akwai iziya akwai akhbari kuma kawai sai ta sai gyada ko ta sai aya kawai tana tafiya tana watsawa tana fira kana nan masallacin Khalid ibn Walid ita kuma ta zo wucewa daidai waɗannan kwatas kwatas din na folis, ita kuma tana tana jin maganar ta magana tana shigowa cikin masallacin nan kuma kila tana ba da labarin kishiyarta ko kila suna ba da labarin mijinta ko kila suna ba da labarin abokiyar makwabciyarta da suke gidan haya tare irin rigingimin da suke yi ina mace a nan halar duniya idan haɓar hayawo mai hikima ya ce duniyar nan ba ta da amfani idan kunya ta tafi idan kunya ta tafi to ba babu amfanin rayuwa to kun ga waɗannan 'yan mata guda biyu ta zuda wannan darasi ne babba yana nuna mana yambari lil mar'ati an tastahi ya wajaba ga mace ta zama mai kunya kace ta kudi ya da maza annabi Musa alaihi salam da ya ga waɗannan 'yan mata sai tausayin ya kama shi sai ya je musu sallama sai ce ma ya yace kufa me labarin ku me ya same ku wannan yana nuna mana shi kuma mutumin kirki duk inda ya gama ce ko ya taimake ta inda ya ta kirki shi malamai suka ce wannan yana daidai da ma'anar da Allah maɗaukacin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi ka faɗa ma matanka ka umarce su ka faɗa ma 'ya'yanka mata ka umarce su ka faɗa ma sauran matan mummune ka umarce su yudinina alaihinna min jalabibihim su kasa kasa da mayafinsu su sa tufafin har kasa sai Allah ya ce me yasa haka zalika ajna an yu'rafna fala yu'zai wannan shine zai sa a gane su ba za a cutar da su ba idan mutumin kirki ya ga misali bari buga muku misali ya zo wucewa kawai sai ya ga wata ta sa ni ne suke ba dan kwali a kanta kawai wani yana ta gaura ta mai kaga idan mutum ya zo wucewa sai shi oh, san abin da ya hada su ba bari iya gaba Allah kada ya san ne tsakanin su amma kawai sai mutum ya tsaya sai ya ga kawai wani ƙato yana ta shara ma wata mata mani da hijabin ta kila ma hadda ƙari. Hussein da ƙarfin shi ya kare zalika adna an yu'rafna fala yu'dai idan mace ta sa ta kanta to wannan shi ke nuna ba za a cutar da ita ba domin an gane ita mummuna ce to kaga annabi Musa alaihi salam sai ya je ce ma waɗannan mata bayan ya mutu sallama ma bukuma ce me ya same ku su kuma sai suka ba shi amsa sai suka ce la tsi hatta jera rabi'a sai kai kai mu ba ma iya cakuɗe niya da maza shi ya sa in muka zo shayar da dabbobin mu ruwa to la tsi ba ma iya shayar da su hatta yusbi ri'a haske duka makiyayen nan da kake ganin su sun gama idan suka gama to mu kuma sai su ban mana sai mu zo sai mu sai mu zo mu ɗiba akwai riwaya da malaman tafsiri suka ambata suka ce waɗannan mutanen da suka gama ɗibar ruwa kauce suka rufe rijiya kuma rijiyar wani ma kaɗai ɗan dutse wa bajimin dutse shi ake ɗora rijiya shi ake rufe mulkutu shi ne shi ake ɗora ma mulkun rijiya shi ke nan annabi musa alaihi salam kawai sai ya zo ya ɗauta wannan dutsen shi kaɗai wanda sai mutane da yawa sun haɗu an cicciɓa an cicciɓa sannan za a iya mai da dutsen gefe sannan a buɗe rijiya kawai sai yan matan nan suka ga annabi musa alaihi salam shi kadai ya sa hannu ƙwara ɗaya kawai ya ɗaga wannan dutsen fata ma sai ya shayar da dabbobinsa duka ruwa sannan ababen da suka zo su ɗibi ruwan da su ya cicci musu shi kadai da ya gama musu kawai shi ke nan sun mata walla ilazai bai ce ku biya ni ba bai ce ku gode mun ba bai tsaya ya ci gaba da tsira da su ba yana ya sunan ina ne layinku ko za ki bani lambaki duk da yi wannan ba kawai fasa ƙalahu masu mata walla ilazai da ya shayar da su ruwa suka kama hanya suka tafi kawai sun mata walla ila zai sai ya je samu wata inuwa kawai sai ya je ya zauna a wajen a nan ma sai ya sake daga hannu فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير Ya ce ya Allah duk abin da za ka kawo mini yanzu na alkhairi to ina da sa ya Allah bai ce su biya shi ba bai ce waye babansu ba alhali sun ce masa wa abuna shaikhun tabir babanmu dattijo ne baya iya zuwa ya aiki da kansa kuma ba yi da 'ya'ya maza mu kadai ne 'ya'yansa mata mu biyu so da ka mu muke zuwa mu zo mu shayar da dabbobi wannan ke nuna ashe idan aka rasa namiji mace za ta iya yin wasu ayyukan da namiji ke yi a babin zarura da wannan ne malaman fikihun mu suka ce ya halatta mace za ta iya aikin gwamnati amma da shari'a mace za ta iya tafiya kasuwa amma da shari'a mace za ta iya aikin kwadugo amma da shari'a tun da gashi waɗannan bayan Allah ƴan mata guda biyu babansu da tije ne bai da wasu ƴaƴa maza su suke kiwo su suke zuwa su ɗibi wanda za a yi amfani da shi a gida to sai gashi Allah ya koro musu annabi Musa alaihi salam sai musu wannan annabi Musa da yayi bai tambayi sunansu ba bai ce ina ne layin ku ba bai ce wata unguwa kuke ba bai ce ku bani lamba wayar ku ba ba ruwan shi da wannan kuma annabi Musa a lokacin matashi ne annabi Musa a lokacin matashi ne malamai suna cewa a lokacin annabi Musa a lokacin shekarun shi kusan ashirin da wani abu ko kuma shekarun shi talatin. bai tambaye ta ko bai tambaye kowace daga cikinsu wani abu ba da ya gama kawai sun mata walla ilaubin sai ya zo ya samu inuwa kawai sai ya kishin gida sai ya ce rabbi nima an anzalta ilayya min khairin kai. ya Allah yanzu duk abin da zaka kawo mani na kyauta ina da bukatar shi ya Allah domin ga ga damuwar barin gida duk mutumin da ya bar gidansa kuma ba tafiya bace ne daɗi neman shi ake kashe shi ya gudu ya bar gari kun ga damuwa ta farko ce sannan kuma kista tana nuna cewa annabi musa alaihi salam bai yi shiri ba domin hanya suka game da wannan ɗan gidan fir'aunu ya ba shi labari ya ce masa inda mala'a ya ta nuna rika liya tuluk fahuj in yi laka minan nasu ce mutanen gari manyan gari suna son su kashe ka suna nan suna shirya ma makirci so daga ina ma nasiha ka bar gari kun ga bayi da abinci sannan ga gajiyar tafiya annabi sallama ya ce as-safaru shu'batun min al tafiya wani yanki ne na azaba ko a jirgin sama zaki tafiya hajiyoyi a cikin ku da za ku je aikin haji kun gaji ko ku gaji ba a jirgin sama kila wata ta sha zuwa wasu kasashe in za ki je dubai kila ya kike tafiya daga najeriya zuwa dubai awa bakwai a jirgin sama kuna ta fafara wuta a sararin samaniya akwai damuwa to sai annabi musa alisan ya dawo gefe sai ya zauna yi wannan addu'ar ya ce ya allah ina buƙatar duk abin da za ka kawo min na gudun yanzu kawai sai allah ya karɓi addu'arsa ana nan ana nan yana nan wannan inuwar bai tashi ba fa ja'atu ihdahuma kawai cikin 'yan matan nan guda biyu da ya maka, sai ga ɗaya ta zo mishi tamshi a ala istihya'in tana tafiya cikin kunya da kamun kai Baban na gaza bace ba ta zo ba gazar ba gazar ba gazar ba gazar ba gazar ba haka ta zo ba Allah ya ce tamshi a ala istihya'i ta zo cikin kunya da kamun kai tana zuwa kuma ba wata tira ta kama shi da ita ba sai ta ce inna abi ya du'uka liyajid ya ka ajra ma kaita lana ta ce babanmu ya ce ka zo zai sata maka gwangwadon abin da ka mana na taimakon shayar da dabbobin ruwa sai ta juya kawai abin da ta ce mishi kenan ku ji larabcin ina abi inna abi يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا شكرا babanmu yana kiran ka domin ya saka maka abin da kai mana na taimakon shayar da mu ruwa da kai shi nan sai ta juya annabi musa alaihissalam ya biyo ta malaman tafsiri suka ce tana tafiya sai sharaɓarta sai ta riƙa bayyana iska na ɗaga zaninta aka ce sai annabi musa alisan sai ce ta dawo baya ku duba wannan iska iska ce mai ban sha'awa da ke koya mana natsuwa da kamun kai da nisantar saɓon allah da zama mutanen kirki ta ɓangaren maza da kuma ta ɓangaren mata irin matasan da ake bukata a samu kenan a wannan zamanin namu matasa maza da kuma matasa mata matasa maza masu kamun kai wanda ba su wa saban Allah wanda zuciyarsu tsarki take da shi zukatansu masu tsarki ne ba ta nufin mugun aiki sannan irin ɗan matan da ake so su ma masu kamun kai waɗanda suka san mutuncin kansu wanda ba su yadda su zubar da mutuncinsu ba kan wani abu na banza na duniya malaman tasiri suka ce annabi musa alaihi salam sai ya ce mata ta dawo baya sai ya ce mata ya yadda za su su rika tafiya shine idan an zo kwana idan an zo kwana to ta jefa dutse misali ta taho tana tafiya suna tafiya shi yana gaba ita tana biye da shi a baya to in sun zo inda za a sha walan keluwa eh, kwana kenan to sai ta jefa mashi dutse ya gane cewa wannan hanya ita za a yi wannan yana nuna mana basira irin ta mutanen da da kuma kamun kai da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa alaihi salam yake da shi shi kenan suka ci gaba da tafiya har sai da suka kai gidansu da suka je falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasas da suka je annabi Musa alaihi salam sai ya bashi ya ba babansu labarin halin da yake ciki cewa gashi gashi gashi gashi shi dan kasar Masar ne haifaffan kasar Masar Fir'aunu ne sarkin su fir'aunin nan kashe su yake yi yana bautar da su yana cutar da ƙabilarsu kuma ga abin da ya gudana tsakanin dan ƙabilarsa da dan kabilar fir'aunu ya tura dan kabilar fir'aunu ya mutu yanzu ne mai shi ake yi a kashe shi kawai sai wannan dattijan sai ce la ta haf ya ce kakka ji tsoro na jauta min alƙaunin zalimin tun da ka zo wajen mu ka kuɓuta daga azzalimai la ta haf na jauta min zalimin tun da ka iso nan to insha Allah ka kubuta ka kubuta shi kenan annabi Musa alaihi salam sai ya zama ɗan gida ya bar garinsa na Masar yana mai jin tsoro yanzu kuma ya zo garin Madiyan ya zama amintacci a gaban wannan dattijan baban waɗannan yara 'yan mata guda biyu wannan na nuna mana abinda bahaushe yake cewa alheri dan ne baya faɗi ta banza alheri gadon bacci ne ka gina shi watakila kai za ka zo ka kwanciya a kai annabi musa alaihissalam da ikhlasi ne wannan taimakon amma sai ga shi da yi tunanin cewa baban waɗannan yaran zai ce a zo a kira shi ba sai ga shi ya aiko ya ce ya zo annabi musa alaihissalam ya zo ya ba shi labari sai sai la ta khafna jauta min alqawli adh ya ce ka ka daina jin wani tsoro tunda ka zo nan ka kubuta daga azzalimai ba wani abin da zai faru da kai tunda ka zo nan alhamdulillah ka tsira ka kubuta Shi shike aka ci gaba da rayuwa da annabi Musa alaihi salam da wannan Shi ke nan, sai ran nan sai ɗaya daga cikin 'yan matan nan sai ta ce sai ta zo sai ta samu baba sai ta ce ƙalar ihdahu ma ya abati ta ajiru ce baba wannan mutum ka ɗauke shi ya zama maɗan ɗan ka ɗauke shi tun daga ga kada titu mu kuma 'yan mata ne mata ba komai za mu iya yi ba mace Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta halitta ta ba irin ta namiji bace hatta fatan mace ba irin ta namiji ba ce fatan mace mai laushi ce maganar ta mai taushi ce idan muryar mace ta zama kasuwa sai ya zama ana aibanta ta idan muryar namiji ta zama siririya sai ya aibanta muryarsa idan fatan namiji ta zama mai laushi kamar ta kulba sai a zarge shi idan kuma fatan mace ta zama mai kaushi kamar ta kada sai a zarge ta Allah ya bambanta so da ka sai ta ce ya abaki ta ajir ke baba ina ba da shawara ka ɗauki wannan mutumin ya zama maka ɗan ƙwadugu ya riƙa maka aikace-aikace kai kuma sai ka riƙa biyansa sai ta ce ne inna khaira man ista'jarta al-qawiyyu al-amin ta ce lalle baba wanda ya fi cancanta ka ɗauke shi a matsayin ɗan ƙwadugo mai siffofi biyu alƙawiyu al'aminu mai ƙarfi yake so shi zai iya aiki sannan al'aminu ya zama mai aminci amintacce ne mai amana mai rukun amana malamai suka ce ta ina ta gane waɗannan sufofin na annabi musa guda biyu suka ce ta gane cewa huwa alƙawiyu huwa qawiyyun shi ne karfi ne lokacin da ya zo ya ɗauke dutse a saman rijiya dutsen da ke manya-manyan ƙarfi sun haɗu za su iya ɗauke shi shi ko ya sa hannunsa ƙwara ɗaya kamar yadda na ɗaga wayar da kawai ya ɗage wannan dutsen sannan ya jawo musu ruwa ya shayan musu da dabbobin su duka sannan kuma ya ciccika musu abin da suka zo su ɗibi ruwa da shi sannan ya ɗora musu akan dabbobinsu kaga anan ta gane ne annabi musa alaihi salam mai karfi ta ina ta gano cewa annabi musa alaihi salam amini ne malamai suka ce lokacin da ya ce ta dawo baya shi ya shiga gaba kaga anan ta gane a shi amini amini shi ne can mai hikima yake cewa لا خير في الجار إلا أن يكون ثقل على العزيزين من مال ومن حرم yace babu alkhairi ga makwabci sai idan ya kasance yana da amana zai tsare maka abu biyu abu na farko shine ya zama ya tsare maka dukiyarka abu na biyu ya tsare maka iyalanka baya leƙa ma iyalanka baya hudda da iyalanka hudda da bata halasta ba to a nan ta gano cewa annabi musa alisawar mai ƙarfi ne kuma ta gane cewa mai amana ne shi sannan wannan darasi ne babba duk lokacin da za a ba da shugabanci to ana kula da waɗannan abubuwan manya-manya guda biyu alƙuwatu wal amana shugaba da zai zama shugaba to ya zama ne ya zama yana da amana kuma ya zama yana da ƙarfi idan ya zama yana da amana bai da ƙarfi to za a samu matsala idan ya zama yana da ƙarfi bai da amana to za a samu matsala Ke dai akwai inda ake kalla aikin da zai yi ya furin jaya zuwa ga ƙarfi fiye da amana idan an samu ga wani mai ƙarfi amma bai da amana ga kuma wani mai amana amma bai da ƙarfi kuma aikin ana buƙatar ƙarfi ne to sai a ba wannan mai ƙarfin ko da bai da amana sosai idan kuma aikin amana ne ga wani yana da amana amma bai da ƙarfi ga wani kuma yana da ƙarfi amma bai da amana to sai a rinjayar da wannan mai amana ko da bai da ƙarfi saboda ne saboda rukun amana yanzu misali sai mutum yana son ya ɗau mai gadi a gadin gida da amana da ƙarfi wanne aka fi bukata hmm? gadin gida akwai mutum mai gida ne misali kamar a ce mai gidanki baya zama a gari yana aiki abuja sai ranar lahadi ranar juma'a yake tahowa da yamma ranar lahadi kuma da yamma ya koma ko kuma ranar mande da sassafe kama hanya abuja idan to sai ce bari ya ɗaukan miki mai gadi sai aka samu wancan yana da ƙarfi amma kuma an taɓa jin labari yana leƙen gidan mutane shi kuma wancan an same shi mutumin kirki ne amma kuma da ya ga ɗera sai kama rawar jiki idan za ki ce mijinki ya kawo mai gadi a cikin biyun nan wa zaki ce kawo eh? Eh? idan ya ga bera duka wancan idan ya ga bera dukan ku sai ku gudu ku ɗaki ce kenan <laughs> eh? to ne amana nan aka fi bukata saboda yanzu amana ake nema a nan amana ake nema amma yanzu misali sai a ce to jiya da kuka yi taro nan na yayin ɗalibai na mahaddata da kuma wanda suka soke alkur'ani sai a ce akwai get sai a ce ga wani mai ana son za a ɗauki wanda za a bashi ya tsare wannan get ɗin yi wannan yana da amana amma bai da ƙarfi shi kuma wannan yana da ƙarfi amma bai da amana to yanzu nan wa za a ba ya tsare get ɗin nan mai ƙarfi saboda wani na iya zuwa ce ya shiga mm. ko amma shi mai karfin nan kawai haka zai ya buɗe hannu zuciyar kayan su kamar su ko to kun ga shi ne wannan to waɗannan manya-manyan kofi ne shi ya sa kuma ‘yan uwa a ɓangaren tarbiyyar ‘ya'yanta ana buƙatar waɗannan kofi ana mai amana sannan ana son ki zama mai ƙarfi a wajen tarbiyyar ‘ya'yanta ba daidai ba ne ‘ya'yanta su fahimci cewa in kin faɗi ba kya cikawa in kin ce zan zane ka sai ce ai mama ko ta ce za ta zane ni ba za ta yi ba saboda haka ce ya yi. a'a ko da ba za ki zane shi bai ji a ran shi cewa fa za ki fa zane shi wannan yana da tasiri a tarbiyya ana bukatar wannan sannan ƙarfi kada biyu akwai karfin zuciya akwai ƙarfin jiki akwai mutumin da mutum zai ganshi. sai ki zata bai da ƙarfi rafa-rafa amma ƙarfin a zuciya ce tarar rajulan da haifa fatar dare wafi aswadihi asadun haƙuru wa yi yu'jibu katsariru wa yi yu'jibu katsariru fatabtalihi fa yi zannaka ar rajulun tsariru kina iya ganin mutum ta kafa sai ki rena shi amma baki san zaki bane a cikin riga akwai kuma wani da za ki ganshi shirin kamar dutsen mina amma ne fatabtali idan kika gwada shi fa yukhlifu zannakin rajulu tsariyo sai wannan shirin ɗan ashe shirin ba ci ba ne ba ba ne eh, ta shiga ba ta zauna ba ne to ana bukatar duka waɗannan ƙarfin mutum ya ce Allah ya bashi ƙarfin jiki yana da mahimmanci sannan kuma ƙarfin zuciya na da mahimmanci in kuma za a ce mutum ya rasa ɗaya ko gare ya rasa ƙarfin jiki da ya rasa ƙarfin zuciya domin idan mutum yana da ƙarfin zuciya zai yi abin da masu ƙarfin ƙarfafa na jiki ba za su iya yi ba to kun ga shi kenan sai wannan yarinya sai ta ce ya abati ta ajin malaman tafsiri suka ce tun daga nan wannan yarinya ta ji Allah ya sa mata san annabi Musa alaihi salam sai ta ce baba ista a jirgu sai baba ka ɗauke shi ya zama maka ɗan ƙwadugo. sai ta ce inna haira man ista a jirkal qawiyul amin hujja ta baba duk wanda ya fi da ka ɗauke shi ya maka shi shine wanda yake da waɗannan sufofin guda biyu amana da ƙarfi shi kenan baban kuma sai ɗau shawararta wannan yana nuna ashe kuma me yana koyar da mu darasi akan cewa kakkare na shawarar wani wanda zai baka musamman mutanen gidanka idan kana da 'ya'ya maza ne ko mata to yi kokari ka shigar da su cikin rayuwarka za a yi wani abu ka tara su ka ce to gashi kowa ya faɗi fahimtar shi kuma ya kawo hujja wannan yana gyara gida idan za ki wani abu kina da 'ya'ya da mazansu da matansu to ki rika zama da su ke shawara idan mijinki ma baya yi ki koya mai sai mai gida ya kamata yaran nan in za mu abu mu rika zama da su muna shawara da su alal aƙalli a gwada ko da wajen dafa abinci ne sai a zo a zauna a ce to kai wani wani abinci ka fi so sai eh, ni gaskiya abinci kaza na fi so inda za a dafa mana shi shi na fi so me hujjar ka ai kaza dama an koya musu rukunin abinci akwai vitamin akwai protein akwai carbohydrate akwai iron da kaza da kaza sai ce ai mama shine banan diet saboda ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza ana nan sai ki ji wani yaro ya ce ni wallahi mama na fi son tuwon dawa ne kuka eh sai dai hujjarka sai ya faɗi hujjarsa to kun ga anan wannan yarinya sai ta ce ma babanta ya abata ta ajibu inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin ta kawo shawara kuma ta goyi bayan shawararta ta da hujja ba kawai ta faɗi magana bane molanka sai da ta faɗi hujja shi shikenan wannan dattijo shi kuma sai ya karɓi shawararta sai ya ce ma annabi Musa alaihi salam inni uridu an unki haka ihdabna tayya hatai ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayka satajidni insha Allah min as-salihin sai ya waigo wajen annabi Musa ya kira annabi Musa sai ya ce inni uridu an unki haka ihdabna tayya yace sai bawon Allah Musa ina son auren maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa mata guda biyu a nan sai fara faɗa masa ne sai fara faɗa masa sakamako kafin ya faɗa masa abin da yake son a mai me yasa zan aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yana guda biyu ala an ta'azurani samaniya hijaj akan kai mun kwadugon wa shekaru takwas shekara takwas zai yana aiki shine sadakin shi ɗaya biyu uku har takwas sannan sai a ba shi mata shekara takwas inni uridu an umsi haka ihdabnatai ya hatai ala an ta'ajurani samaniya hijir sai ya ƙara ce masa ma fa in asmamta ashirin fa min kai in ma ka kai shekara goma ba komai amma fa daga wajen kai wa ma uridu an ashqa alai amma ni ba na son in matsa maka amma in ka yadda da waɗanɗaya ɗaya biyun nan ko takwas ko goma ta ji duni in sha Allahu ni kuma na ɗau maka alkawari in Allah ya so za ka same ni a matsayin mutumin kirki yanzu me aka yi kenan an ba annabi Musa alaihi salam offer an ba shi offer yanzu ana buƙatar me ana buƙatar ƙabulinsa. ana bukatar ya rejecting ko ya accept ko ya rubuta cewa accepted ko ya rubuta cewa rejected ɗayan biyu ga aikin da ake son ya yi ƙwadugo zai rika kula da dabbobi zai rika shayar da su zai rika ayyukan gida na shekaru takwas ko kuma shekaru goma sakamakon da za a masa shine sai a bashi ɗaya daga cikin waɗannan 'yan mata guda biyu waɗanda dama ya san su shi kenan to me annabi Musa ya ce sai annabi Musa sai ce zalika baini wa bainak to wannan ba damuwa tsakanin ni da kai ne hayyaba la ajalai ni qadaytu fala udwana alai ina ganin duk lokacin da na dauka ko takwas din ko goma to ban ganin na cutar da kaina zan iya takwas ɗin kuma zan iya goma ba komai amma wannan ya danganta ne ga irin daɗin mu'amalar da na ji da kai zalika bayni wa baina wannan ya guje gudana ne tsakanin ni da kai in naga ka kyauta samun zan iya kaiwa goma idan kuma naga akwai damuwa to zan iya takwas ɗin ba kowanne dai zan yi Ke ce wallahu alama na naqulu wakil Cike ba Allah shi ne majibincin al'amuranmu a cikin abin da muka ƙulla Allah ne shaida Allah ne shaida ta yi alkawarin cewa in yi maka hidima ƙwadugo, na shekaru takwas ko goma ni kuma na ɗau alkawarin zan yi insha Allah to Allah ya zama shi ne shaida shi ke nan suka an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ayyal ajalai ne ƙaba musa aka tambayi manzon sama aka ce to ya ma'aikin Allah annabi Musa alaihi salam wala lokacin ya dauka takwas yayi ko goma manzon Allah sama ya ce qada shekaru goma annabi Musa yayi yana wannan aikin kwaduban kaga wannan mata ai zai kula da ita ko da ke ba maza nake ma wa'azi ba bari in yi shiru eh shekara goma kaga ba haka nan ba sadaka aka bashi ba sannan ba sadaki ne a kawai aka ce ya kawo ba da ɗan akwaki ko ya yi aiki da gaske domin wannan ya nuna mana mahimmancin mace a wajen Allah subhanahu wata'ala da kuma addinin Allah cewa mace ba walakantacciya ba ce mace ba abin walakantawa ba ce wadda ita ce mamar mutum idan ba ta zama mamar mutum ba ta zama innarsa idan bata zama innarsa ba ta zama gwaggwarsa idan bata zama gwaggwarsa ba ta zama yashi idan bata zama yashi ba ta zama kanwar shi idan bata zama kanwar shi ba ta zama yashi idan bata zama yashi ba ta zama matar shi in duk bata zama wannan ba a kashe <laughs> to waye zai wulakanta mace shi yasa ba wanda yake wulakanta mace sai wulakantacce mm. ba wanda yake ganin mutuncin mace sai mutumin kirki mm. shi ke nan annabi musa ne sani ya shekaru goma sannan aka ɗauki ya aka ba shi aure to shi ne ƙarshe sai Allah ya ce fa nan ba ƙaba musa al'ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi quri nara annabi musa alaihi salam ya gama wannan shekaru goma abin da ke nuna ya aure ya ka ce wa tara bi ahlihi sai ya ce to yanzu zan bar garin madina zan koma masa duk abin da zai faru ya faru kun ga annabi musa alisama raban shi da masar shekaru nawa goma da wannan ne malamai suka ce lokacin da ya fita gida ya bagarin masar shekarun shi talatin domin allah subhanahu wa ta'ala a tsarinsa yana ma'annabawansa wahayi ne a lokacin da suka kai shekaru arba'in sun cika a matsayin mazaje hankalinsu ya cika basirarsu ta cika komai na ya cika sau da haka annabi musa alaihi ya taho da iyalansa suka taho a nan ne allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi ya masa wahal, daga nan kuma aka ci gaba da gwagwarmaya ta wa'azi da karantarwa a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara fir'aunu ya nemi ya sake kashe allah shi kuma ya ce to ba zan kyale ka ba a nan aka halakar da fir'aunu a cikin kogi na ne bayan nan kuma Allah ya fitar da gawarsa aka aje ta domin kowa ya je ya ganta ya zama masa irin kun ga wannan kista ne albarka kista ce take da darussa masu yawa a taƙaice kista ce da take nuna mana babban darasi shine koyaushe mace ta zama mai kamun kai idan kika kama kanki kika zama mutumiyar kirki to shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai fitar miki da miji na gari amma ba zai yi wuce zama ta ba sannan kuma ki ce ba zi zai aure ki ba duk da a maza ma ba zi sai dan harma gaga to kin ga ke ballaga za ki je sai ki aure ba dan harma gaga amma idan ke mutumiyar kirki ce kina budurwa kika kama kanki suka zama mutuniyar kirki suka nufaci Allah to Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma zai kawo miki miji na gari haka a gefe guda namijin da ya kama kanshi ya zama mutumin kirki Allah zai zaɓin masa mata ta gari su zauna lafiya sakamakon miji na gari da mata ta gari ya'ya na gari sakamakon ya'ya na gari samar da al'umma ta gari sai al'umma ta zama cikin kwanciyar hankali ta zauna babu kidnappers a cikinta babu bandage a cikinta babu 'yan boko haram a cikinta sai mutanen kirki waɗanda burinsu addininsu ya ci gaba burinsu ƙasarsu ta ɗaukaka burinsu ta ƙasarsu ta zauna lafiya a samu alkhairi da yalwa kowa ya bauta Allah subhanahu ta'ala cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ya ɗaga ma wani hankali ba abinda musulunci yake fata ke sau da ka 'yan uwa a ƙarshe ina muku wasiya ku dage jiya na ji daɗi yadda na ga Iyayen mu mata suka zo suna yin karatun ƙur'ani musamman waɗannan dattawan suna nan a nan in ƙara sa musu albarka ko suna nan ko ba su nan ku kai musu sako na yi farin ciki da abin da na gani jiya a nan musamman waɗannan dattawan namu mata da suka hau suka yi karatu Allah ya sani a cikin zuciyata ba ƙaramin farin ciki na cika da shi ba a ce mace ta kai irin wannan matakin kuma an faɗi cewa wasu ma ma'aikatan gwamnati ne. amma a haka suke matsawa ba su rabu da Allah ba to wannan alhayin kuma ƴaƴanku za su zama malamai ko da ku ba ku zama malamai ba da izinin Allah ƴaƴanku za su zama malamai in ƴaƴanku ba su zama malamai ba ba ku da ƴaƴan to ku za su zama malamai insha Allah wannan ka'ida ce ta malamanmu suka ce duk mutumin da ya so ilimi a rayuwarsa kuma ya bauta ma ilimin to shi bai zama malami ba Allah sai ya share masa hawayensa ‘ya'yansa sun zama malamai sau da ka Allah ya kara muku albarka duk waɗanda suka yi karatun nan jiya Allah ya kara musu albarka waɗanda ma ba mu gansu ba kuma suna zuwa makaranta Allah ya kara musu albarka kawai wasa da neman ilimi ilimi shine jihadi duk wani wanda zai zo ya ce maka ayi jihadi to a fara ilimi ilimi shine jihadin farko na nagari kuma ba yi da ƙarshi al'ilmu ba haɗu la sahila lahu teku ne ba yi da iyaka aikai aikai aikai kuma sannan ku zauna da malamanku lafiya ku ci gaba da musu biyayya ku ci gaba da kyautata musu duk abin da ya kamata a yi na ba da gudunmuwa to ku bada wajen ilimin nan ku ga ya ɗaukaka duk gudunmuwar da kuka ba da to kuna kabarinku Allah subhanahu wa ta'ala zai kai ci gaba da kai muku kamar shi yanzu da suka ba da gudunmuwa aka gina wannan makarantar ajujuwa biyu da wanda suka ba da gudunmuwa aka gina wannan masallacin ko tayal ɗaya suka kawo to hakki mutu masallacin yana nan an yi sallaci an kai miki lada kun ga abun wasa ne wannan abun aima Allah ruwa ne ba abun aima Allah ruwa ba ne so da haka muna farin ciki Allah madaukakin sarki ya tsara tsara wannan gari na lina Allah tsara masa albarka Allah subhanahu wata'ala ya taimake ku da mu gabaki daya kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sake hada mu a wata haduwar mun yi minna muna taya ku minna a game da wannan alkhairi da kuka sama na mahaddata guda goma sha biyu ko maza biyar ko mm. mata bakwai mm. to Allah ya musu albarka Allah ya sa sun yi tsoron Allah wadda akwai ɗanta a ciki ke minna na san ta yi murnan ma kila jiya ba ke bacci ba saboda farin ciki to ki ƙara minna ɗanki ya samu alkhairi kuma ya kawo alkhairi gida eh Allah shi taimaka malaman ku Allah ya saka musu da alkhairi dukkan su gabaki daya da malam Ahmad Tijjani mutum mujahidi Allah madaukakin sarki da ya gajiyar da shi da abokanansa da yan uwa gabaki daya malaman mai na gabaki daya wanda suke karantar da addini Allah ya kara musu albarka da manyansu da kananan da dattawan malamai da malamai matasa dukkanin su muna musu addu'a Allah ya musu albarka kuma Allah ya kara muku albarka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة Wa وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ma Allah godiya kuma muna ƙara godiya zuwa ga malam na musamman wanda ba za mu taɓa barin godiya ba har illa masha Allah kun ga darasi a cikin awa ɗaya ya ba mu fa'idodi masu tarin yawa fatan mu Allah ba mu ikon yin aiki malin ya mana bayani a cikin sutur kasas a takaice ya fitar mun darasi wajen guda shida ko bakwai ya fitar darasi akan muhimmancin taimakon mutumin kirki akan ko cikin azalumai malin ya mana bayani akan muhimmancin yin addu'a ya mana bayani kuma akan muhimmancin yin addu'a tare da yaƙini cewa Allah zai karba malam ya mana bayani akan muhimmancin sauraron wanda ke cikin bukata musamman mace mala ya mana bayani akan mahimmanci na kunya musamman ga mace musamman a wannan lokacin da muke ciki lokacin da ake ta cire mana kunya kaɗan kaɗan mala ya mana bayani akan haka allah sa darasin ne shiga cikin zukatan mai ba mu ikon gyarawa mala ya mana bayani akan muhimmancin shawara ko da a ce ga 'ya'ya ne a cikin gida kamar yadda ya kawo wannan kisar haka ya tabbata a cikin sosin namli balkis ga su sarauniya amma lokacin da annabi sai mai jefa ya tura huda-huda da saƙon takarda wasiƙa a kai mata tana karanta ta ce inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim tana karanta ta ce ga abin da ke cikin wasiƙa Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin tace to ya ayyu almalau afkunu fi amri ma kuntu qafi'atan amran hatta tashhadun kaga ta yi shawara da su to da haka muhimmancin shawara musamman ga iya mace a cikin gida ko kuma yaya mallam ya mana bayani da kuma mallam ya mana bayani akan yadda mutumin da ke da amana sannan karfafa ga karfin jiki ga amana wannan magana amana a wannan lokacin a wannan zamanin sai wanda Allah ya masa rahama Allah ya muna rahama mu zanto masu amana ba ma da amana ba amanar zance ba amana ta alƙawari yanzu kun ga an ce mu zo kafe goma amma sai sha da muka ba amana ta alƙawari ba a kiyaye lokaci muna da karancin amana kwarai da gaskiya wannan lokaci Allah ne shi da mai ba mu ikon gyarawa saboda haka malam muna godiya kwarai da gaske mu ba za mu ce koyi mu sai mu ce Allah ya saka maka alkhairi kamaro ayyukan ayyukanka ka baro iyalanka ka mutanen Zariya. ka zo domin da'awa ubangiji Allah ya saka maka alkhairi mu kuma wannan aikin da muka yi Allah sa mun gidan shi wanda suka taimaka ko ta wani bangare wanda in ce zan kira suna ba lokaci ko a rubuto zan iya ba amma Allah ya san da su Allah ya isar ma kowa da mafi alkalin sakamako Allah ya sa sakamakon ku aljanna ta firdaus in kula da wata bukata Allah ya biya muku abin da kuke tsoro Allah ya amintar da ku muna addu'a zuwa ga Yusuf Yusuf shine wanda ke tare da Mala Abidiya a Facebook ko da shi a wannan ba Allah na ga shi a facebook yana yin postin muka kesa muka yi tashi a gashe ne samu lambar shi samu lamba na har muka kasance abokanan juna kuma ta hanyar shi ne samu malam har malam ya kasance a nan ya sanya ana son duk wata abu saka za a yi ko kawance a idan Allah shine zai amfana a ranar tashi alkiyama ubangiji Allah ya amfana da mu da wannan haduwar Allah subhanahu wataala ya kai mu darasi na gaba ya Allah ya kai mu tsakanin magaba da sha'i malam zai ci gaba da karatun littafin da ake wannan littafin yana na a wajen da ke bukata naira ɗari uku ki kokari ki mallaki wannan littafin akwai audio da ake tura a group na Khalid bin Walid ki samu ki download din audio kina bin shi kina saurara inda baki gane baki rubuta da Hausa ko da yaran da kike ji zai amfani da ke kwarai da gaske saka wanda bai samu ya kokari mallaka in wani suna bukata makarantar su yi kokari su bayani akwai wani littafin shi ma mai muhimmanci ga 'ya'ya mata yana wajen malam sai ma amma idan an zo tsakanin magana da shayi shi ma za a da shi insha Allah ta'ala ubangiji Allah ya kai mu lokaci lafiya subhanakallahumma bihamdika لا الله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته